kungiyar kare 'yancin fararen hula da demokradiyya sislak ta zayyana dakatar da Sanata Abdul Ahmed Ningi mai wakiltar Bauchi ta tsakiya a Majalisar Dattawa da matakin da ya yi karan tsaye ga tsarin mulki. Majalisar Dattawa ta dakatar da Ningi na tsawon watanni uku don zargin rufa-rufa ko cushe da ya ce an yi a kasafin kuɗin Najeriya na bana. A sanarwa mai ɗauke da sa hannun shugaban sislak Awal Musa Rafsanjani, ƙungiyar ta nuna fargabar dakatar da Abdul Ningi zai hana wasu 'yan majalisa bayyana ra'ayinsu ko fitar da bayanai don gano gaskiyar lamura. Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Muhammad Shu'aibu Bakwai ya ce matakin majalisar dattawa abin mamaki ne yayin da sabuwar demokradiyyar Najeriya ke cika shekaru ashirin da biyar. Mun san duk akwai wani lauje cikin naɗi amma an kasa magana an kasa cewa komi kuma maganganun da wannan bawan Allah ya faɗi in ƙarya ce sai a hito a yi kariya kan abin da ya kwaɗi a ƙarya tashi amma gaskiya ce ya faɗa don haka gaskiya ta zama yau an cimma lokacin da in za ka ta sai ka cire takalminka domin ka ji daɗin rugawa da gudu. Shi kuma kakakin majalisar matasan Arewa, ambasada Abdul Dan Bature ya buƙaci majalisar dattawan ta janye dakatarwar. Muna son shi shugaban majalisa shine Senator Gertrude Akpabio su yi gaggawan janye wannan suspension da suka mishi su dawo da shi cikin gaggawa. Na biyu kuma muna son wannan allegation din su mana bayani a kai wannan kuɗi triliyon uku da ɗigo bakwan nan su fito su mana bayani a kai shin haka ne ko ba haka ba a matsayin su na shugaban majalisu in kana shugabanci da ka ga mai kyau da mara kyau amma is responsibility ɗinka ne ka fito kama magoya bayan ka bayani akan wannan abu haka ne ko ba haka ba ne Abinda muke jira mu gani kenan a gurin su. ita ma shugabar wata ƙungiyar gyara tarbiyyar matasa halima baba ahmed ta tsokaci cewa dole idan mutum ya kai wani shekaru ya fara sa al'umma da ƙasa a gabansa shine babban abu kuma irin wannan hanyoyin ne kaɗai da a samu a rinka mana magungunan wasu abubuwa gaskiya ni ban ji daɗin wannan lamarin ba ina kiran su dan Allah dan annabi su bar irin wannan abubuwan saboda yana kawo mana tsaiko a musamman ci gaban ƙasar mu Najeriya da haɗin kanmu gaba ɗaya Ana wannan dambarwar sai kungiyar sanatocin Arewa ta naɗa sanata Abdulaziz ‘yar Aduwa ya maye gurbin Abdul Ningi a shugabancin kungiyar kuma yi wa muryar Amurka bayani cewa zai rika tuntuɓar Ningi don ƙwarewarsa. Ina ƙara godiya da kuma tabbatar da biyayya ga shi ɗan uwana kuma babban wana distinguished sanata Abdul Ningi. Ina masa godiya bisa ga ƙoƙarin da ya yi a lokacin da yake shugabanta wannan kungiya. Mun san ya yi iyakayyinsa kuma kuma ya yi kokari kwarai da gaske kuma ina mashi fatan alheri kuma zan ci gaba da tattaunawa da shi da neman shawarar shi bisa ga dimbin ilimin da Allah ya bashi akan abubuwan da ya yi. Tun bayanar kalaman sanata Ningi na samun kasafin kuɗi kala biyu mai bawa shugaba Tinubu shawara kan sadarwa baya Onanuga ya nuna takaicin cewa kalaman sun fice daga babban ɗan majalisa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.